lamarin da ya faru ne yayin da wasu mata da ke ikirarin cewa su 'yan gudun hijira ne daga garin mobi suka zo jalin gwafa da jihar taraba ba suna neman taimako ile kuwa sun samu taimakon kuɗi da ma kayakin masarufi to amma kuma daga baya sai lamari ya canja bari ma dai ku ji kaɗan daga abin da irin waɗannan mata ke cewa akwai marayu na ci na zaddika mubi na shiga kamarun da kafa duka ban je na gansu ba to an ce min akwai marayu a taraba shi yasa na zo taraba to na zo taraba duka na tsagaya ban samu ba abun da na zo da shi duka babu ta gefen dasa muka je duka ba mu samu yaran ba akwai wani guri kuma daya da muka je da ita ba a samu eh, ta wurin nurses din nan to sai dai kuma daga baya waɗannan mata sun ma fito da wasu takardu suna neman taimako inda ma suka tare a tashar mota bari ma ku ji daga bakin su shine muka dawo kawai muka zo muka zo na ta shagon wata mata ita take taimaka mana ta zura tuwon ta tare sai mu kwanta a cikin shagon ta in gari ya waye sai ta tada mu a bacci sai ta ce mana za ta sai da tuwanta sai mu fita kayan mu bara to da haka ne shine sun muka bari da wannan nan muka zo nan kabo ayola na makafi ne nan ne ta yi kira matan darius ta yi eh, kira sai guragu suka ce sai ni kuma na ce gundi da na ce sai na ga ana fada sai ta ɗauki dubu ɗari ta bayar ana faɗa, ana faɗo a gurin ɗin guragun nan suna ta yin mugunta an na faɗi a wurin. to sai dai kuma wani abin takaici ya faru yayin da yan kungiyar direbobi ta nurtw suka ma nemi su taimaka waɗannan mata domin a maida su yola. wanda nan take ko labari sai ya canja ga mata bakin sakataren kungiyar direbobi rashin jalingo malam Yahaya musa muna kai masa bayani sai da daga cikin ta ce sukan sun fasa tafiya wai akwai saura kudaden su a ba su naira dari biyar da aka ba su su ba su tafi yola kuma ba su za su koma cikin gari akan cewa ba ba su kudi da aka yi musu taimako a masallaci ba a ce ai baka kudi ba ba ne na karba na mika musu suka karba suka ce su sun fasa tafiya ba tun yau bane dai hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ke gargadin jama'a da ke kulawa da waɗanda ke damfara da sunan cewa su yan gudun hijira ne ko kuma kungiyoyin tallafawa yan gudun hijira inda ma hausa takardu ake rabawa ana karban kudade daga hannun waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa Alhaji Sa'adu Bello shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanonin yan gudun hijira da ke jihar Adamawa Ah, wanda wani ke rabawa wayannan yawanci yan damfara ne da hali ai kokari a reporting din shi ma yan sanda eh a kullum muna kokari mu ja hankali mutane wanda yake bukatan taimako gaskiya eh, ya bi ka ya bi hanyoyi da zai samu inda wani ba zai cuce shi ba eh, ba za mu so wani wanda yana bukatan taimako kuma maimakon ya samu karuwa sai ya samu raguwa ba shi yasa muke jan hankali wanda yake zama a cikin unguwa ya kokari ya kai kan shiga ga mai unguwa saboda idan hukuma ta taso tana kokari ta samu yan hijira wanda suke zama cikin unguwanni turu mai su unguwanni ne so in sun sanar da kansu gurin masu unguwanni masu unguwanni amfani za su nuna mu mutane wayan nan. koma da menene dai akwai fa bukatar jama'a da suke taimakawa to amma ko fa ake sa ido kamar da jami'in hukumar ta neman ke cewa in wani ya zo da niyan taimako ya samu hukumar eh, nema to za mu yi kokari ne mu tura su zuwa wuraren masu unguwanni ko sarakuna eh, su samu dama su yi na wanda suke bukata wato yan hijira da suke zama cikin unguwanni kenan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya